duk da yake akwai sauran lokacin zaben shekara 2015 amma da yawan 'yan siyasa sun fara fafe gurunan su domin tunkaran wannan lokaci nuna sha'awar takara dai ya fara fitowa fili tsakanin gwamnoni da suke zangon karshe na wadin mulkin su a binciken da murya amurka ta gudanar da yawan su suna so ne su yi takarar mukamin sanata wanda hakan ya fara kamo sabani da sanatocin da ke kai waɗanda suke son su karbe musu wannan mukami duk da ake cewa mukamin santa yanzu yana neman ya zame matattaran tsofin gwamnoni amma da yawansu idan ka takale su da wannan batu sai su ce ba haka ba ne misali a jihar kebbi majiya mai tushe ta tabbatarwa murya amurka da cewa gwamnan na son tsayawa takarar santa abin da ya sa magoya bayan sanata mai ci ke cewa a ba mu gwamna mu kuma ba da sanata sai dai mai baiwa gwamna shawara a harkokin yada labarai ibrahim musa argungu cewa ya yi wallahi har yanzu bai ce mana zai ba ko ba zai ba mutane da ke korafe eh, korafen amma jihar Niger ko harshen jituwan ya fara fitowa fili tsakanin gwamnan da sanatan da ake son karban wannan kujera daga hannunsa domin kwanan nan an jo santa na cikin gwamnansa inda yake cewa duk fadan da ake ciki in ba mun dawo kasa mun bi shugaban kasan da ya kamata ba talaka fa ke shan wahala gwamnatin jihar Niger da gwamnani da da da ke da kuma gwamnan jihar Niger su wani abin ba zai shafe su ba talaka ke cikin wahala in kaga irin wulaganci kaga irin talauci da ke jihar Niger yanzu nan wallahi zaka tausaya ma mutanen Niger ba mu taba samu talauci ya buyaye ma jihar Niger kamar wannan wani sanata ne zai cicciki gwamnansa idan har suna danyen ganye domin ko ai a jihar gaggawa an yadda sanatocin jihar su uku suka wa taron sanatocin pdp da shugaban pdp na kasa ya kira domin nuna goyon bayan su ga gwamnan su a jihar kano ma ba a samu wannan barkan ba domin kawo yanzu gwamnan bai ce zai tsaya takarar sanata ba duk da yake yana zangon karshe ne na aikin sa na gwamna su ma a jihar bauchi da jihar katsina ba ɗaya daga cikin gwamnonin da ya fara fidda mai tansa a fili na neman sanata amma a jihar benue ko gwamnan sun fara takon saka da sanatan da yake son tumbukewa sai dai anya abin kamar da wuya domin sanatan da ke kai yanzu ya ya taba yin minista kuma ya taba rike jam'iyyar tasu ta pdp saboda haka ana iya cewa akwai jan aiki gaban wannan gwamnan amma a jihar abia ko yanzu haka an yi taron fahimtar juna inda aka cima matsaya tsakanin gwamna da sanata mai ci kuma har da tsohon shugaban jam'iyyar pdp na kasa ya halarci wannan taron inda aka amince cewa za a yi musayan mukamin gwamna ya tsaya takarar sanata kana sanatan kuma ta takarar gwamna a jihar filatoma ana iya cewa an yi sa'a domin ko har yanzu ba samu rashin jittuwa ba yarjejeniyar da aka kulla cewa gwamna ya tsaya takarar sanata shi ma sanata mai ci zai tsaya takarar gwamna sai dai a jihar akwa ibom labarin ya sha bamban da na jihar plateau da abia domin ko wata majiya mai tushe ta shaidawa murya amurka cewa an jo gwamnan jihar ne yana shaidawa taron sanatoci da suka ziyarci jihar yana ce musu yana fata ya shigo cikinsu a shekara ta 2015 abinda masu kula da harkokin siyasa a jihar suka ce wannan batu ya haifar da rashin jituwa tsakanin gwamnan da sanatan da yake son turewa a jihar delta ma labarin kusan iri guda ne domin wata majiya ta tabbatar wa murya amurka cewa gwamnan mai ci tuni ya nuna sha'awarsa na son tsayawa takarar sanata haka ma batun yake a jihar cross river wannan shine ke bakin da yawan jama'ar jihar cewa gwamnan zai takarar sanata a zaɓe mai zuwa har an ce an fara samun saɓani tsakanin magoya bayan gwamnan da sanata mai ci amma sai dai mai magana da yawon gwamnan christian ita ya ce da ni current guy that is there, that trying to force our to support him. Bai faɗa kowa cewa zai takara ba, wanda ke kai ne ke kokarin tilasta mai gidana ya mara masa baya. Jihar enuguma an jo jama'a na cewa an fara takon saka tsakanin gwamnan jihar da mataimakin shugaban majalisar dattijai wanda gwamnan ke hararan kujerar tasa shi ma mai magana da yawun gwamnan ya ce wannan batun zuki ta mallaki ne to sai dai a jihar Ibasko da da aka ce gwamnan ya ce zai tsaya takarar mataimakin shugaban kasa wasu kuma sun ce yanzu ya sake shawara wai santa zai tsaya sai dai abinda wasu masu kula da harkokin da kan je su komo suna cewa wai sai wanda ya aikin gwamna ne kadai ya aikin sanata yan magana dai sun ce ba san to ba sai miya ta kare ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya